صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na talata wanda ya a da tsaya ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin masar zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyar da ya biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu يزوني نبيا يومين قال قرأتون تفكير في القرآن من جرمان أمي إذن بعض من تعرف كده بالتوجيه من جزء الجوع بسكارتان من الجنة والنار نعمة كده وبنجلي كده ديبان دامان يأتي مكة برقارتان الحمد لله رب العالمين مكة بطرون القرآن بيكي بيكي هل يجوع من الجنة والنار بيكي في كده من أي مكة بوديا بيكا بأكا من أي روطان من أي روطان تقارا من أي روطان تقارا من أي na abin da ya wuce a baya na kuskure ko da sani ko karancin ilimi ko bincike ba zan Allah ya ce wani abin da kuma wato ainihin za fuskanta muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai sannan ko muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa ɗin ko na tsarin tafsiri wato tsarin at-tafsir bil ma'qul bil ghalib ya kasance shi ne na dogara wajen tashi ainihin ma'anoni da yi kamar da koya ayoyin alqur'ani ko ta aya za mu yi kokari a iyakacin ɗan ƙaramin sanin menene dangantaka da sauran ayoyi na Mene menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da ta Mene menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in domin kuma idan hali ya kama na yin bayani ko fadakarwa dangane da hukuncin hukunta na su ba tare da yalwatawa da yawa ba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 a'awun wato kenan an samu alhamza ta daure a ainu to da wawun ta zo bayan suna cikin hurufin illa ba su da karfin daukar gamma musamman a cikin gamma akwai sika sai aka ɗauke wannan gamma aka mai da ita kan ainu sai ya kasance wawun sun ta zanto an ja ta sai zanto a'udu daga aza ya'udu audan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsarin Allah ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni min shaytan daga shaytan lafazin shaytan yana nufin kowane irin kangararre kowane irin mai mummunan hali sawa'un cikin mutane ko da da da kazalika Allah nabiyin وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه wa garhum ma yaftarun da haka rubuwar shaitan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba ya iya gaskatuwa akan aljan ya iya gaskatuwa akan dan adam dukkan mutumin da ya kauce gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi to ya zama shaitan illa ya ta zanto cewa sai ɗancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa gaskiya wani ya ga wani shaidan wani ta ga wani Allah ya ce mana shaidan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari Allah ya kare ni daga shaitan ar-rajim wato la'ananne dorare daga rahamar ubangiji sannan bismillahir rahmanir rahim bismillah al wal majrur da haka cewa duk inda aka samu jar wal majrur ko aka samu zarf ba ya da karfi an samu abin da yake ta'alluqi wajen me yake ta arziki da shi suka ta bambam waɗansu su kaddara masa ismi waɗansu su kaddara masa fi'ili amma dai abin da ya fi rinjaye shi ne a kaddara masa fi'ili fi'ili din kuma ya yana da munasaba da abin da ake yi wato bismillahi akara an bai da da karatu ne za ka yi wato ina neman agaji da sunan Allah ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatu na domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta ɗinkin in samu lada wannan shi na abin da bismillah da su to bismillah an tattauna a kan in bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha guda bakwai inda malamai sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin su guda bakwai to amma kun bismillah na cikin ko bakwai wadansu malamai suka ce bismillah rahmanir rahim aya da bakwai الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين شوفوا الآية المهمة wannan bisa ga waɗanda suka kirga kammala سوى آية ce cikin ayoyin waɗansu malaman suka sai alama kammala ba aya ce cikin suratul fatiha ita dai wata jumla ce wanda ubangiji ta ala ya zaɓe ta domin bude kowace sura cikin surorin alqur'ani ɗari da goma sha hudu in kan da suratul hadisi ya tabbata da Abdullahi dan Abbas cikin sunan Abu Dawud wanda kita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an kafa maka da ma'ana an yana saukar masa ayoyi alqur'ani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana a kanta ko surar da ake magana a kanta zai ko sai karan jin ta ta da zai ta sabon surar lokacin da zai yi bin lafiya ya isa abin da za a saukar masa yanzu farkon sura shi ne abin da yake bambancewa da in ba ta haka ba ya bambancewa tsakanin farkon sura da kuma wato ainihin kanta to wannan sai nuna wato kasmara kamar mabuji ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani ne a cikin hada suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul dawud matsala ce da duka tsakanin malamai بسم الله الرحمن rahman, لفظ rahim. Na لفظ ne guda biyu da suke kunshi rahmar ubangiji amma malamai sun sa bamban wajen ma'anar da dan suka ce da ar-rahman da ar-rahim duk ma'anar su ar-rahman yana nufin mai rahama ar-rahim kuma mai rahama sai da su tawkili bil rahman kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne su da shi lafazin arrahim wadansu malamai suka ce rahaman yana da alaƙa da rahmar duniya rahim yana da alaƙa da rahmar lahira da haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bin mu'minina bai ci ga wa kana bin mu'minina rahaman saboda rahaman ya rahman rahmaniyatuhu kamilatun li jami'i ibadihi fi dunya lakin rahmatuhu al-kamilatu fi rahim تخص عباده الذين في الارض amanar zance ne mai rauni kure da gaske gargaji na uku shi ne ko magana ta uku da suke maganar da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna tuffantuwar Allah da rahama ɗin shi a karan kan amma lafazin ar-rahim yana nufin sadar da rahama ta zuwa da bayi bayan waɗannan bayi mummune ne kafirai ne ko da ya rahama Allah suna ta ba haka yake وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف ثابت لدى الناس كافرين بالنسبة كما يكاو الله بالناس لرؤوف ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في الأرض بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لما الناس لا إليه كافرين amma a can wajen mu kuma in sun aka ce innahu bihim rahufur rahim wajen annuhum lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama ta da haka ne na zo da siga tana galiba ta rahman ala wazn fa'ala wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila ga an ce jaw'an ay alladhi tala adwan afrikan alladhi tala bihi al-asr ghayb jaw'an afrikan rabban yana nuna siffantuwar da ba ta to haka rahman yana nuna fadin rahama ya ce dole ka tarana cikin يأتيهم أذل الذين يشركون ويؤمنون بالآيات والذين هم بآياتنا يؤمنون da haka malaiku na suka dinduna masa suka ce rabbana wa ita kullu shay'in wa huwa kullu fa'bud lil ladina tabu wa tabu sabilat wa qina adhab al sa'ad li ar-rahman sukantur Allah da rahama dinka ar-rahim sa'adun da rahama suwa da zai da sa'ad da amfani da wannan lafazin da guda biyu ar-rahman da ar-rahim a an haɗa gaba ɗaya sai a ce basmala saboda ya mata basmala shin idan na ce ne ya karanta basmala me nake ne ina nufin ya ce bismillahi kaɗai ko ina nufin ya ce bismillahi rahim me nake na farko ko na biyu a larabci sai abin da aka jira da al'umma ne ta alala kuma ya kasance an yi inci zaɓi na ɗan ne da kalmomi guda biyu to yana da kan wannan kalmomin guda biyu kaɗai kasnala kamar hauƙala kaga daga la haula wa la hauƙala kaga haulin daga la haula daga mai wa la kaga an guda biyu daga da kuma Allah na amma baya ta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 yin yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ila ya dosa domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya gargaje shi da shi na bala'i Allah ya ba ku dukiya ya ba ku cikin lafiya ya ba ku ya ba ku ƴaƴa alhamdulillah ya tura maka ciwon kai zazzabi da farfara a mazuka laulayi na kula ko da kasa na arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin tantantar sana a yaba masa kuma yana tantantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamal Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yabo da ya yayi maka wani abu ko da maka yayi maka nuna ko ya jarrabe ka domin ko da shi ne al'amarin da yake ta'ala babu shar in ya ba ka dukiya ba sharri ba in ya hada ka talauci ba sharri ba in ya da mutum ne sai a karan kanka dan ka talauci amma shi tun da abin kuma auren sa abin bai zama sharri ba daga wajen subhanahu an gane ku da aka raba da ɗan na nufin yahudi godiya da Allah bisa da kowane irin hali ba wa amma na lafazin a shukur kuma yana nufin godewa ta ɗaya wajen mutum suna faɗa mai to amma alhamdu ana yin tsare da harshe kadai sanadiyar yinsa ko ni'ima ko mai zarrada a shukuru ba ba da harshe kadai ake yin ana yin da zuci ana yin da harshe ana yin da gaban an bai da amma sababin da yasa ake yin a shukuru shi da iya maka ni'ima kadai idan ya jarrabe ka ba ka a shukuru sai da alhamdulillah an bai da ya jarrabe ka da sababin da yasa ake kurtu ya rabu ala tsarin da ne ba a a shi kurtu ya kasance ne amma alhamdu ana faɗa wajen nema da kome ne shi yasa sababin da ya sa ake yin alhamdu shi ya kasance kawai cancantar ta cewa kila da ko sukofi na kamar sababin da ya sa ake yin alhamdu kuma kasancewar a ya yi maka ne to amma ana yin alhamdu na ɗaya da harshe amma a cikin ana yin alhamdu ana yin alhamdu ana yin alhamdu ko ne ko ne ba ne. domin kuma ka da idan mun kalli kana fuskar wanda ya fi wannan tsarin mana idan mun kalli kana ɓangaren wanda ya fi wannan tsarin ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wanne ku fatan mana a zuku saboda ana yin da ana yin da ana yin da ta fuskar abin da ta fuskar a godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kaɗai don ni'ima ko kuma ba don ko kuma har dan jarraba wanne ya faɗin mara ɗauna da ya faɗin mu da kusa da ya faɗin mara mu da gona su da ya faɗin ina da ɗauna kuma da kowane na zuwa da cewa lalle rufin alhamdu wato ba ƙarfin ma'ana ta don saboda me shi ba an nufin da ya gane ke muka alhamdu in zan tantance saboda abin da ya ke da shi kyawawan suna kuma da na ya ta alhamdulillah bai kuma bai kai a cikin alƙur'ani aka buɗe kuma aka rufe wasu surori da ya tafi da wasu da bil'ula wal shi ne abin tantanta ko kuma yadda ya tantanta a yi ba wuta a farko sai ya tantanta kuma a yi ba wuta ya buɗe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yakun الحمد لله فاطر السماوات والارض جائر الملائكه مثل الجود ادنى في المدنى وغراب وغباء وجود الملائكه فندرك وكيل الحمد لله رب العالمين في الكفر الدين. هذا انظر اللي فيه كما ارد في تقويض وليس ولا بنزيد في الاولى والاخره وله الحكم واليه تدعو الحمد لله ذكر اليهود يتفرد لعل رب رب العالمين وتنجد لا مجرد لنا من الامر الخلق والملك والتدبير وكو سين مالك كما سين ذي سين آه، كما سين كي سين الأمر سين رأي سين ذات سين المقومة سين في ذم سين العالمين سين أنها سين تبعنا سين بيسا سين أن سين وجنها سين تبعنا سين الله سين اللي سين باي سين للذان سين ونقر سين كما سين في سين مرحبا سين الذين سين من سين الله سين يملكون سين أن تلك السماوات والأرض وما له فيه ما بيزل وما له منه من كبير ولا تنتهي الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا توفي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا حق وهو العلي الكبير المؤمنون من الذي يدبر الأمر يقاوم يقاوم هذا يقاوم هذا يقاوم هذا عندي هنا يكون الحدود ثابت لنصر رب العالمين عند الله قال وين بيجي يا دنيا وين بيجي halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuran al'amuranta duka da kari ba tare da an samu da tsakanin abin da ke faruwa da kuma ko abin da ke faruwa a ƙasa ba ko abin da ke faruwa cikin dare ko abin da ke faruwa cikin dare wanda ke nuna girman ikon nan ar-rahman ar-rahim ma'ana ta ta riga ta ta ta cikin ƙasa maliki yawmiddin ko kace maliki ko kace maliki ko kace qira'a guda biyu za ta ko kace qira'a cikin mutawatir imam kafi yace da maliki yawmiddin rawi filatus wato da imam al-kisai da imam asim ibn abdul aziz al-kufi sun so karanta malik yawm al-din bi isnad al-alif rasmiyat al-qurra suka ce malik yawm al-din bi isnad al-alif wato mamallaki mamallakin ranar sakamako domin addin ana nufin aljaza sakamako kamar da imam al-bukhari ya rawaito aka daga ma'amar wato wato addin ne nufin aljaza a dai tsarin cewa kamar da dinin kitab wato irin yadda kai haka za a maka in ta ci kyawun aiki a mafi kyawun sakamako in ta mummuna aiki a yanka mummunan sa Allah ya sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kaɗai muke bauta ya Allah gare ka kaɗai muke neman ta. ka na na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da masalan bihi mansu shine iyyaka akan fi'ili din wanda na abu. wato abinda wannan ke nuna wa bauta aikin Allah ne shi kaɗai wani baya tarayya da Allah kamar da neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah hakkin Allah ne shi kadai wani baya tare da Allah ya ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim da ilmin da mu a siratal mustaqim ta kanci wanda yake mu da shi siratal amsa an'amta alaihim ta farkin wadanda kai nema a gare su ghairul maghdubi alaihim ba wadanda kai fushi a gare su ba wa nadallin ba kuma su ya tabbata cikin juzun da ba Muhammad bin Hanbal cewa al-maghdubi alaihim sunu yahud ad-dallin sunu nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wani ba ba tafarkin waɗanda kai su da su ba ba tafarkin waɗanda su ba kasattu kirista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan ne suka sami sufa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan ne suka sami siffa ta cewa su da su su gudu abin da sa ubangiji ta'ala ya kashi da su wato suna da sani amma ba ta aiki sani sun san gaskiya amma ba ta aiki domin manzon Allah da ya zo kafin zo su kowa sun annabi da aka samu kitabu ya arifo na وما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون وتسوق قوة تسوق من الله أرجو ta أتراب da والجلاء يكون مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم كفرهم والاغلال التي كانت عليهم وهكذا في سوسن ده سياسه تبدل يوم القيامه في الله يا يوسف سوكما كنت تكون كارا سوكما قتل سوك يا زوني تهني من اجل ذلك سوكما قائد الى ذلك ذلك ذلك ذلك أي ذلك a ce masa ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda ban da dan sai lafiya da wani sai ka san cewa ba yanda ya ko wajen rubutawa shi ka san ɗaya ba ta ɗin ko kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu wannan kuma ɗaya kaɗai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ba ta wata kuma da zanta ba kun tuna na biyu to saboda haka ya hikin da ke cikin aƙidar su sai ka samu kuma ta rashin aiki da ilimi da ke cikin alƙibin yahudanci sun sa aka fushi sun sa da islam ibn tabiya ke cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da sanin su cikin wannan al'umma ta Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na sakar yahudanci haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta Allah Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam ya ummata ne ko namiji ya zaɓar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai sai ake ba yana da wasu kuka ko rabo na sifar ko gurgudan faɗin jahilcin ka gurgudan yadda kake kare kusanci da kiristanci gurgudan ilimi da ko ba ka aiki da shi gurgudan yadda ko mun Allah ya fada da mai lalle ku kiyaye ta sarkin wannan da biyu shi ta kuma karantar da musulmi ta ko kullum muke roƙon Allah dan kawo fada shi a nan ba wani magana da yahudi bane a matsayin da yahudi saboda mummunan sirrin ta ilimi ba ya aiki ba ya ana magana ba ne kirista a matsayin sa kirista a saboda mummunan sirrin ta jahilci aiki ba tare da ilimi to dukkan wanda ya yi ba tare da sai da cikin wannan da ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan Allah ya shi yasa sai muke roƙon Allah in ji siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu tabanci madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tabanci wadanda kai ne ma a gare ku غير المغضوب عليهم ba waɗanda kai kuke a gare su wala zalim ba ku to kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya nufi ni'ima shine wato waɗanda Allah ya zala cikin surutu an-nisa da Allah ya umarni da Allah wa rasul أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ya asma bilalika wannan aya ne na mutane guda hudu annabiyun as-siddiqun as-shuhada as-salihun su ne waɗanda Allah ya wani to kullum kana roƙon Allah ina roƙon Allah lokacin da kike karanta su da ta cewa Allah ka saka wannan aya kada ka dawo aya ne ya albarka annabiyun as-siddiqun as-shuhada as-salihun to ta Allah ce wa haqu la ulaika ذلك الحمد wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka abokanci waɗannan ayari da mutum Allah ya bayani yana a cikin shi ne bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da take a nan gudun ma yake cewa an yi sabani marwaita sun yi sabani fi kawai suratul fatiha makkiya bi ma'ana annaha nazarat ba'd al-hijra aw hiya min as-sur allati takarrara nuzulaha li asbab al-mukhtalif suratul fatiha makkiya ce ko kuma a'a makiyya ce madaniya ce nan take malamai sun ka waɗanda suke ganin makiyya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikin su da guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren isra'i manzon Allah kuma yace la salata liman lam yaqra fi hadhihi al shi kuma isra'i da mi'raji an yi shi ne lokacin manzon Allah na bakwa kafin hijira zuwa Madina ana aka far'anta sallah kuma aka nuna sallah din nan ba ta yi wa sai da sai da fatiha to kaga a ce a lokacin akwai fatiha domin da ba fatiha ina da sun cewa ba sallah din sai dalili da biyu suka ce Allah ya goranta wa manzonsa dan suna ta jiki ni'imar ta cewa wa laqad atayna ka sab'an min al-masali wal qur'an hakika mun baza guda bakwai da ake yawan mai da karatu ake wa mai da karatu sura ɗaya mai aya ba wal qur'an al azim mun baka qur'ani da shi wannan al-makani sai ka tafi a cikin sababul to kuma wannan aya da take cewa an baka surutul fatiha aya da cikin ayoyin suratul hijri wanda surutul hijri kuma sura ce mai gaba ɗaya wanda wannan ya nuna an so kada fatiha har kafin a zo a ce da na kada ati na kada annabi masali wa qur'an da waɗansu da dalilai masu yawa amma na tabbatar wannan sun fito fili amma waɗanda suke cewa a'a surutun fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullahi dan abbas da rubutu daga manzon Allah yana cikin sahih muslim manzon Allah na zaune wata rana a cikin madina za ka wani irin tsara kamar an buɗe kofa sai manzon Allah ya ce sahabbai yau wata kofa aka buɗe cikin kofofin kuma kafin yau ba ta buɗe ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taɓa sauka sauran duniya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da da haske guda biyu an ba ka haske guda biyu don yi duka umma na biyu da sai ka babu na annabi da ka zo menene hasken guda biyu sune suratul fatiha wa khawatim suratul fatiha da suratul fatiha da kuma karshen suratul fatiha shine amma rasulullahi zuwa kan kuma Allah sallallahu alaihi wa sallam sun haske guda biyu da bayan da za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata ka sai Allah ya an rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ta kadfa ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا قد ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قد وكذا وكذا تدفع عنه ارجوك فما يقول سيدنا الله يجب daga wannan na nuna an fitar da kafiya a ina a madina amma babu matsala a nan wannan bai karo da wannan domin akwai cikin surori da aka mayar da su an saukar da su a abinda a makka sannan kuma aka saukar da sai dai ba ma iya tabbatar da haka sai in muna da dalili ba wai kawai ta kuma su zamu ba wai zai yi in zauna in yi shigo in yi tunani in ce sura ta rasu ita ta ta samu ta ta samu na abin sai da dalili ta nan gurin mun tabbatar ta hanyar nasu surkul ta ta yaɗa maka sannan mun tabbatar ta hanyar wannan hadisi riwayar mutum daga Abdullahi da Abbas cewa kun so ta ta yaɗa madina sai wannan an saukar da ita sau an saukar da ita a maka an sake saukar da ita kuma a mutum وهي سبع آيات بالإجماع أنا فسر أيوه لكن من لم يعد البسملة آية صراط إلى عليهم آية وغير المغضوب إلى إلى الضالين آية wato duk malamai sun yi da da guda bakwai to amma kamar da na faɗa da waɗansu malamai suna kira da basmala cewa cikin sun tafi in dogara da hadisi wato ummu salma sai daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zuwa sai karatu sai da yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ko kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai ya nuna al-qadin aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta duk shi ne karatun manzo Allah sallallahu alaihi amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ta cikin ayoyin sautin fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake buɗe sura ta ita sun ce an yana da hadisin wanda ya tabbata cikin sai da mutum hadisin Abu Hurairah wanda hadisi ne kudi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abin da yake nufi da sallah na ana nufin shirin da yake idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبينك وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يهتدي يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وعند التهجد نبي بيتي نار وفاتحة ko sallah wanda ana nufin fatiha din gida biyu tsakanina da bawa sai ya fara daga ina alhamdu idan bawa yake alhamdulillah yake da za ka alhamdu bismillah ya bi kenan ba da da sura da Allah ya lissafa an abin da matsala ta fi tsakani tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'u da suke kirga basmala ayatu cikin ayoyin alqur'ani akwai da ba ta kirga wato kamar wato kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani karbi wa ya kai in ka samu kira'a wata kira'a an karanta qur'ani da kaza wata kira'a an ce kaza yuqadiuna allaha wallazina amanu wa ma yuqadiuna illa anfusahum wa suka ce wa ma yahda'una illa anfusahum ba ka tsare da wannan ba ka tsare da wannan ko da kullu min indillah illa ka alqira'atan inda ne riwaya ko da qira'a da ko da an na ko wannan abin da yake a cikin wannan malik man anta aya ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya sai kamar da muka faɗa da su inda zakatun da zina har zuwa zai mazgudu alaihi wa zalin aya ɗaya ce wanda kuma suke gafala ba ta cikin zuci fatiha ka ji kenan zakatun da zina amsa alaihim aya ta hudu kenan zai mazgudu alaihi wa zalin aya wani asma'un kafir tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha littafin kitabin liha da an buɗe littafin da ita na biyu da ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an bi shumiliha ala jami'i ma'anil qur'ani wa ulumi dan ta dukkan ma'anonin qur'ani na uku suratul amdi ana kiranta suratul amdi na hudu suratul salat na biyar ana kiranta asaba'ul masani na uku ana kiranta ar-ruqya na takwas ana kiranta an-nur na na na bakwai kilo na bakwai ana kiranta an-nur na takwas addu'a na tara al-munada ma fi zalika min al-munasabat da waɗannan sunaye malam ya ambata guda ta, ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya masa wannan suna menene akwai sababba akwai dalili da suke kula da wajen sanya wannan suna imamu sunni cikin littafin al-Qur'an da ulum Qur'an ya kawo sunaye na surutun fasaha saboda suna a cikin daban-daban amma al-Imam Ibn Azur a cikin littafin at-Tahrir wa tanwir na tafsiri yake gaba ɗaya abin da suke ne kawo guda uku da suke zuciya tsarara daga cikin nasu da nufi sauran sai dai a yi zuciya wannan mun yi suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada sami la salata lawal yusra fiha bi ummul qur'an a kuma hadisin abu cikin wannan na ubada ibn sami da cikin bukhari da muslim wannan na cikin muslim a kuma fatihatul kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin abu an fahimta ko a sabu'ul masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn Mu'alla cewa yana daga cikin sunanta a sabon masani wannan shi mana cikin sayar bukari an bai tafi ko kace mata ummul qur'an da ya tafi cikin hadisi ko kace mata ummul kitab da ya tafi cikin hadisi ko kace mata sabon masani da ya tafi cikin hadisi a ko fasa shi da ba ya hadisi guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an bai tafi illa iya ta yace musu yake domin ummul kitab da ummul qur'an da abu ne domin alqur'an huwa kitabul kitab ko ba in mun bi kalma mun gwaro gwaro guda ke ko mun da guda guda nan ke ya guda ke amma dan ne za ka suna wanda suka suna wato suka ce so da ya cikin hadisin kudu mutanen nan da suka je cikin sabon Allah suka sauka a wani gari ba ba su sauki ba gaban garin ko kuna wata arzikin aka zo aka nemi magani wajen da ɗaya da je karanta ya karanta masa kuma ya tsarki daga ta ka babu wani adadi na tunaki suka fito da su suka tambaye manzon Allah ta fi manzon Allah ce wa ma yudrihi annaha ruqya kaga annaha a sabu da yudrihi suka fata ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka tafi surtu salati Allah ya ce kasance salata bai da bai na abdi da bai wanda abdullahi ne da nufin surtu salati idan muka so mata almunajat saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ce almunajat almusalli yudaji rabbahu da sallah yana munajati ne da ubangiji ba fa lauya na zama da malam ba a ko abin da ya bayyana da gare ne da abin ma'ana dai akwai suna akwai su idan muka ce suna ne karna ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab asbabul masani suna ne amma ar-ruqya suratul hamd suratul salat suratul munajat da duk abin da imamu su yi faɗa to wannan suka ce ba suna suna ya tabbata a nan suka kuma iskin dadin da ake da amma biyar ina fatan kun fahimta yana da ciki ne abin da ya tafi ta tafiya kamar da aka faɗa kamar da malam ya faɗa ce mai kusuru Qur'ani gaba da ta tsoro cikin surutun fatiha haka ma wani malam ya ce kuma gaba ɗaya mai kusuru ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin gaba ɗaya wani manufar halittar baya aiki. saukar da littafi ku gaba ɗaya da tura da manzanni ai dan bawa ɗin ne sun yi su ne bauta da fa ɗaya da ta san duniya da aka saukar makasudin su Qur'ani ya bauta dan Allah ya ce wa muhaiminan alai musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alai su kuma Qur'ani gaba ɗaya abin da ku san su ma sai ka ku furun ta furun furun ta ka kuma su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai da ke nan da kafire kun bayan masu mutane dan masu mutane da an ce sirrin kaza sirrin kaza to abin da zaka samu kuɗi ne ko abin da zaka tafi zabe na kan da kai kana da kai shi kuma wannan sirrin kaza abin da zaka tafi gobe gaskiya ya kana abin abin da zaka tafi tsanin dalin da ban Allah da إياك نعبد وإياك نستعين ألا كنت ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم sai da yadda mutu da cikin soki mata shin ya halatta a ce mutu suratul ko ya halatta ce mata albakara kadai ka ce qara'atul bakara qara'atul suratul bakara ya halatta ko bai halatta ba Imam Bukhari ya yi babi a kai babin da ke nuna cewa yin a iya cewa suratun bakara suratun ali imran suratun nisa ila akhirih ko ba za a ce ba sai eh, shi da alamar tambaya dan hadisin da zai kawo in ka karanta ta kuma kai cikin da ba da wadansu malamai suna ganin ba za ka ce suratul bakara garin su kuma suna ganin a ah, za ka ce suratul a amma ah, ka ce al-baqara ne take ba za ka ce ba za ka ce qira'atul baqara qira'atu ali imran qira'atu kaza kaza dole ba ka ce qira'atu suratul baqara qira'atu suratul ali imran qira'atu suratul maryam amma ka ce qira'atu maryam qira'atu luqman take ba za ka ce to amma yake nan cikin hadisi ne na duka ya halaka ka dabi qira'atu suratul baqara qira'atu baqara qira'atu suratul ali imran qira'atu ali imran duk abin da ka faɗa cikin biyu dan ko ne na biyu an fahimta domin ya tabbata cikin hadisi mutum, da Allah sallallahu alaihi ke cewa ku rinka karanta wani abu na alqur'ani a cikin dakunan kar ku mayar da su kamar In kaburga inna shaytana yankuru min al yi alladhi yuqra'u fihi suratul baqara sai manzo Allah suratun fata baqara kada sun ce ta sura kuma ya tabbata cikin wani hadisin daban yake ta'allamul baqara ku koyi al-baqara da ke da sura fa inna akhdaha baraka وتركها حفرة ولا تستطيعها البقرة yace ku koyi gurbin da ku koyi albakara yace domin koyanta da iyaka albarka karin da ba tare an koyi ta ba hasara yace dan ganin kusa wanda ba za ta iya haddace gurbin bakara ba da Allah sai sa mata albakara bai ci gurbin bakara ya ga dukkan bakara sura sun yi mutakar kalala tana cikin surorin da ake kira asiwa dawa malami sun kasa surorin alqur'ani zuwa gida ku kashi na farko a asaba usiwa kashi na biyu almi'un kashi na uku almasani kashi na hudu almutasal abinda ake kira asiwa surorin da suka kala ko wadanne tsawo suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida hmm? suratul an'am suratul Ara. guda shida ce duk wanda muka sai aka yi tsafani waɗansu malamai suka ce da al'amfal da tauba bin sa su sura wata da adamin da adamin gudu ta sura ta daina saboda ba zan wala tsakanin su da sura waɗansu malamai suka tsallake su suka ɗauko sura su yi su su ta bakwai wannan zancen ce ta inganci cewa sura su yi su su ta bakwai irin na mai kiransu a sama ukewa Maza Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullahi da Abbas dukkan wanda ya haddace surorin guda bakwai ya san ma'anar ya zama malami. man akhadha sab'a aqwal fa huwa habrun ko kace habrun ko kace shibrun duk ma'ana su daya ana nufin malamin lafazi ma'ana da duk ya iya karanta su daidai su ne kokarin fahimtar ma'anar da na aikin shi da ya zama malami haka manzo Allah ya faɗa sai ne biyu ayar da dukkan surar da adadin ayoyinta ya tsara ɗari amma kuma ya wuce ɗari amma bai kai tsawon waɗannan guda ya ake kira su almiru daga nan sai almasani waɗanda suke dabba ɗari tamanin da wani abu tasa'in da wani abu amma ba su kai ɗari ba ana kiran su masani saboda yawan mai da karatu daga nan sai almufassal almufassal su ne tun daga suratul hujurat zuwa min aljinnat su kuma malamai sun kasa su gida uku akwai tsiwal mufassal akwai ausatul mufassal akwai tsiwal mufassal to kowaɗanne suna da wata miza a cikin ulumul qur'an domin farkon abin da ya fara sauka cikin qur'ani kamar yadda hadisin ummu na aisha nuna su ne wato ainihin al an kuma abin da Allah ya fara tsara shi al-Qur'ani al-mufassal tara ta da cikin ya yi mutum ya yi mutum duk na dole al-mufassal yake kuma ta ce a cikin su ba ce ku sallah ba ba ce ku azumi ba ba ce ku barka da ku barka da kai abin da ake ambato ku ta aljanna ku ta aljanna dan ko ku dan a tattalu zukatan kuɗi idan kun turjita za ku ku daina san jiya ku daina zina ku daina kaza sannan kuma yi sallah yi zakka ku yi inda da farko kawai aka zo aka ce ku daina cin giya ku yi sallah ku daina fata ku yi zakka da mutane za su ce ba za mu daina amma da aka fita labarin mutuwa labarin mutuwa da kuma su zarga su sake da ganin nan nasa cikin zai kuma hamar abin da zai kenan cikin idan ka ci wanda abin da zai kenan alhaƙi kuma haƙa abin da zai kenan إذا تمام فقط أبن ذا بن إذا تمام فقرت إذا إذا كنت كورت ذاك تبن لك أما من كتب كتابه بيمين يا أما من كتب كتابه بشمال da zo ba ya haɗu da zan wurin da zo ba ya dubu su da kan kaza kan kaza duk magana wuta magana a sai mutane sun razana sun kuɗe su da aljanna sun tsori tuta kamar sun yi tambaya ya zan mu guje wutar nan ku daina zina ku daina tsibiya ku daina kowan ku daina dankara ku daina karya ku daina mutunci da munafunci da hasara da kaza

da ka akwai tasirin karatu akwai tasirin mai karatu ko ya iya karatu ga sauki mai kyau ga ikhlasi amma dan waɗansu mawa akwai ababen da ke ganye su alzanu a gidan eh to man yi mai hoton an za mu kusan kasuwa an ajiye ta zuwa gidan da ta kira alzanu ta kira alzanu ba su su magana ba duk Qur'ani ba sai su dinga samu da su yana barin gida da kazanta kazanta ma wani kuma aljanu ne aljanu suna bukatar inda kazanta take gaske kuma kuma ba za ta na da shi ya kira aljanu kuma kuma ga kasar kasar na gudun da rashin kunya da rashin mutunci da da da da da da da da da da ko kuma kullum abin da mutum zai fi zai layi ya kalli wannan tun da ya zo fasikanci ya kalli wannan tun da ya ga shi ya kalli wannan tun da ya ga wata biyu ya kalli wannan ya ga abin da gani kenan aljanu za su gida ko ta gani su sun kuma amma ta kuma rage wannan ya kasa inda za su yi gina ga wata ce ɗan rage in mamara su ya gaba ɗan rage ya kasance wato sikiri da halila da kashi da zani sun ɗauki kashi tamanin zuwa tamanin da biyar zuwa cikin cikin ɗari alhamdulillah da yake rufe al'amuran amma duk yadda mutum yake karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu a gidansa ko ba abin da Allah ya ta yi karanta ko da ayoyi da annabi bude الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله ألف لام ميم بسم الله ألف لام ميم malamai suna da matsayi guda biyu don gane da ire-iren waɗannan matsaya ta farko malaman da suke in sun karanta sun ce Allahu alam bi da ba ta fasa su wuce haka kashi ne biyu cikin malamai waɗanda suke kokarin fassara su ta hanyar ma'anoni daban-daban to dukkan ma'anar da za a ba ma'ana mafi dacewa wanda imam ibn kasir ya rinjayar da da kuma waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri cewa dai abinda wannan ke nunawa alif lam mim ya ku larabawa da aka kawo wannan alqur'ani ko ka kawo ku sani ba an gina kalmomin alqur'ani ne daga alifun da lamun da mimun waɗanda harfa ne sanannu a cikin larabci idan kun isa kuma ku je ku ɗauki alif ku ɗauki lam ku ɗauki mim ku ɗauki ta ku ɗauki ba ta da sauransu ku gina wani zance wanda cikin hikima zai fi kamar alqur'ani cikin bayanin hukuncin hukuncin kamar alqur'ani cikin azancin magana ya fi kamar alqur'ani da za ku je da aka ce alif lam mim sai ke zalikal kitabu la zalika suna ne da isara ana amfani da shi don nuna abin da yake nesa a ce zalika abin da yake kusa a ce haza amma da nesa da ce zalika ɗauki daga cikin kala ita ce zalika daidai yake da haza ai ana nufin hazal kitab wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah ne yadda da suka fi kuma su yi ne da wannan suka fi waɗansu malaman kuma suka ce a'a zalika yana nan a matsayin sa zalika wancan littafi da suke ji da gani amma an ce masa wancan saboda yana sama yana kololuwa wajen abin da ya kunsa na ma'anoni da fasaha da falaka da daddaɗan bayani ya ce kowane littafi yana saman kowane littafi ta haka ba za ka ce haza ba ka mai da shi kusa shi da ke zalika da cikin kololuwa zalika kitab littafin sun da suke hangowa da nazarar alqur'ani na yi fi ko shakka babu cewa littafin ne da bai هدى للمتقين سيريا التي سيريا التي القرآن سيريا yana ɗaukar guda biyu siriya tana zuwa da ma'anar bayani bayyana wa mutum ko ya ɗauka ko ya ma'ana ta biyu tana da ma'anar datarwa Allah ya datar da kai ya da dangantakar ya maka tauhidi a faɗa ma gaskiya ta ba tare da duba da waye ya faɗa dan adawa mutu ba dan adawa ba yan garin su ko ba yan garin su sai an gonsu ko ba yan gonsu a faɗa ma duk sai a ji kaɗo to wannan shi ne dangantakar wannan shirya tana zuwa ga wannan ma'anar bayani kadai aya ta ma shirya sai in mutum ya samu tawfiki na ubangi sai aka Allah ce wa amma samudu fa hadainahu amma fastahabbu al'ama al-huda fa qadasum sa'iqatul azab al-huda wa qad saboda haka ga anan gurin hadainahu in fi yadda su ma'ana mun yi musu bayani na hanya dalla dalla da ke me ya rage suka haɗu la'ama Allah sai suka zaɓi makanta suka da shirya sun gane gaskiya amma suka zaɓi kasa suka kyale gaskiyar bisa danganci ba wai don musu fahimta su kaɗa nan shiriya da ma'anar bayani da haka a nan gudun alƙar'ani mai girma shiriya ne shi fuskar bayani da nazzalna alaikum kitaba tubyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan lil sannan Alƙur'ani kuma shiriya ne shi ta tawfiki lil muttaqina da mu'minai ga wadanda suke masu an fahimta ko ya kalla ta kun bolin da na amuru da mutu ta lallan sukari ne ko baki ne ko ja ne ko wankan tarwada ba ka jin sautin ba ka jin ƙarshen su ko warin ba ka ɗanɗanar sa da harshe da ɗaya ne ko zaki ne ba ka iya lalabawa da hannu ka ba da ya zama mai bai mummuna sun yi imani da bai lafazin alƙa'ib suka ce asalinsa alƙa'ib ne daga babu ya zai kan alƙa'ib ne wato akan kawo alƙa'ib yana nufin za'ib wato a madadin ismin fa'il sai a kawo mazdar dan ɗai tauhidin ma'ana ya ne da zai. domin da azzawur ana nufin za'ir wa inda da zaurika alaika hakkan kai da mazala ba da cikin hadisin azza'ir ke da mazal alladina na da zai. to ana abin da yake nufi da al ghaib ubangiji subhanahu wa ta'ala mummune sun yi imani da shi ba tare da sun gashi Aka wuta aka aljanna aka mala'iku aka sauran al'amuran da suke ba ma iya riskan su ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi da na bayani sun zama mana gaibu amma da Allah ya bamu labarin samuwar su ko manzon Allah ya ba mu labarin samuwar su sai muka yadda akwai su to shine alladina min al-ghaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah to anan wurin shine wadansu malamai suke cewa cikin duk alqur'ani ba inda Allah yake cewa mutane suna sallah sai dai suna tsayar da sallah ba mu da yake yi sallah sai dai ke tsayar da sallah a dini salata lidruki kan ila wa aqimu salata tarafa in wa zulfa min al-layl واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا الراكعين الذين للغد يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله duka sai an yi magana ikamatu sala domin yin sallah kaɗai ba ki ake bukata ba a kan ta sallah ke bukata sai da sallah bukatar ta ka san sharuɗanta ka san abin da sallah ke cika da shi abin da sallah ba ta cika in an rasa abin da take gyaruwa da shi abin da take tsaci da shi duk ka san wannan shi ne ikamatu sala ka yi ta a lokacin da kai da shi yace in ka ji an ce yace to ba a magana mummune kin wai ne musallin da lalina an azura ta yi amma mummune sai da ta yi in salata ko a kawo salata ko kaza ko kaza ko dole salata da ikama din الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su wato irin ciyarwa waɗansu malamai suka ce ciyarwa ta wajibi waɗansu suka a ciyarwa ta nafila waɗansu suka ce lafazin ya kace ciyarwa ta wajibi ya kace زكاة نافلة زكاة نافلة بالتاك والذين يؤمنون بما أنزل إليك kuma su ne waɗanda suke yi imani da abin da aka saukar gare ka kuma unzila min qablika kuma suke imani da abin da aka saukar tun kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangane da lahira sun yi yaqini suna da tabbacin cewa lahira da abin da aka saukar ga manzon Allah shine alqur'ani abin da aka saukar kafin su sunan littafi at-taura al-injila zabura da sauransu wa bil akhirah lafazin al-akhirah bi ta'id ta'anif kamar mu'annas min al-akhir wanda shine zidd al-awwal abinda ba na farko ba sai kana kai al-akhir to sai suka ce al akhir a nan gurin nas ne al-mar'ud bin al-shabi shine ad-darul akhir dan Allah ya yi darul akhir nan da al-halin da mun lai la yuriduna wa fil ardi wala fasada wal akhiratu daga wa والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما min من wa bil akhirati أي وبالدار الآخرة هم يوقنون أما ذلك الدار أنا لأن الإنسان كأرو تكون صوت القصص تلك الدار الآخرة نجعل من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة وما من المنقوت والنأس وكل يزول هصه يعني وفي الناس يجوز لك ما في هذا يقول وفي الناس يقول وما من المنقوط والنعت وكل يجوز هصه وفي الناس يقول وفي الناس المنقوط دون أكعن كالتشي in dai mai da zai iya a rubutu ba sai rubutu ya rubuta ki sai a kyale ki in ka zo da rabi sai ka kaddara wa bil akhirati yuqin ala irin waɗannan su daga su wa kuma irin su ne kuma waɗanda suke masu Allah ta lafazin alfala samun abin da kake so gujewa abin da kake jin tsoro alfala waɗanda za su dace abin da suke so kuma abin da suke jin ne abinda duk mummuni suke so ku shine aljanna abinda suke so ku kuma shine wuta ya Allah ka shigar da mu aljanna ka ka tsayar da mu da wutar ka ina ganin ana kuma masa mutaka ta tun da ya karanta da ne abin da ka da dai Allah ya wanda da wanda ku kuskure kuma Allah ya yi na sannan kuma sanan nan da kodin shi ban ne da kila zan ku yayi a hankali da yawa ko yayi dori da yawa ina da dai bayanai daga wajen ku daga nan zuwa gobe insha Allah sai dai kuma lokacin farawa zai rinka zama karfe hudu da ko mu daidai babban hadin kan da muke so mu samu a samu kudu da ko mu daidai kowa ya gama shiri da masu rikoda da mu fara kan kai